kallon sauraron mu assalamu alaikum barka mu da haka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin inda za mu soma da tabbatar muku da cewa dubban dubata jama'a ne suka karba kiran haɗin gwiwar kungiyoyin farar hula waɗanda suka shirya wani babban taron gangami a dandalin Place de la Concertation da ke harabar majalisar dokoki a nan birnin Yamai su dai kungiyoyin farar hulan sun shirya wannan taron gangamin ne domin ci gaba da ba magabatan ƙasar nan goyon baya game da manufofinsu na alheri suka ɗauka domin ƙasar nan musamman kungiyoyin farar hulan sun yi amfani da wannan dama domin jinjina ma shugaban ƙasa shugaban majalisar koli ta CNSP General Brigadier Chani Abdurrahman da gwamnatinsa saboda muhimman matakin da suka dauka na kora sojojin kasar Amurka su fita su bar kasar nijar kamar yadda sojojin kasar Faransa suka yi a kwanakin baya. Taron gangamin da ya samu halartar wakilan majalisar koli ta CNSP waɗanda suka je domin karama masu zanga-zanga ta lumana haɗin kwarin gwiwa. Kanal Ibro Ahmadu Basharu ya yi amfani da wannan dama domin da sunan shugaban ƙasa isar ma waɗanda suka shirya wannan zanga-zanga ta lumana cikakken goyon bayan su muna kawo muku gaisuwa president general abdurrahman tani ya ce a gaida ku kwarai-kwarai bisan wannan kokari da kuka yi sahe da marece dare da rana masallaci da kuma gidajenku muna kawo muku gaisuwa duka mambarkin cnsp tun 26 ga watan julai da muka zo mun ce muku kokowa ta fara kokowa ta fara in kun gani ko lokacin kokowa wannan da aka yi ana kokowa sai a ba mutane hutu in an ba da hutu mutane ba zama suka yi ba kewaya suka yi don ga jikinsu ya saki don saboda komowa za a yi kuma a koma duk wanda ya tsaya ya zamna in ya komo jikin siyasa shi baya da ƙarfi to shine waɗanda sun kai tsammanin tun ta faransai sojin faranshi da suka tahi kokowa ta ƙare ba su gane kokowa ba ne waɗanda ke kuwa labusanni kalalabize zancen ƙasa sai ɗan ƙasa waɗanda sun kai tsammanin kowa wannan ta tsaya ko ta ƙare ba su gane menene labusanni ba su gane menene zancen ƙasa ba zancen ƙasa shine mun hwara mun hwara sai lokacin da mun ka kai bakin abin da muke tsammani shine ya kamata mu yi insha Allah lokacin nan ne kuma nan ma ba an tsaya ba ne ba an tsaida ba ne don wasu su ci gaba yin aikin da an ka fara waɗanda ke tsammanin su kaɗai ne ke tara mutane su kuma su yi kansu lisahi su komo bisa hanya tare ne aka iya yin aiki mutum guda ba iya yin komi mutum biyu ba su yin komi zancen ƙasa sai 'yan ƙasa kuma zancen ƙasa 'yan ƙasa ne ke yin shi labusanni kala labize wanga abin da muka fara mun wara shi ne duk wanda wata na gaye shi da na je stad na ce fara ne mun kai mun ce mutanen horon shi sojin horon shi su ta yi zuwa inda za su koma ƙasarsu don saboda lokacin nan halin su ne abba halin kwarai ba da su da ambasadocinsu duka ba su da halin kwarai shi yasa muka ce da su da shi ambasadorcinsu da sojinsu su ta su bar mana kasanmu kuma lokacin da mun muka ga hakanan kin cikin waɗanda ke nan tare da mu akwai waɗanda ke rike da darapo na amurka saboda mun ɗauki lokacin na amurka sun sa abin da suka so suna da wayo don faransai ba su da wayo ne shi yasa suka yi abin da suka yi har muka kore su kuma ga lokacin nan cewa muka yi wanda ke son ya zamna tare da mu wanda ke son mu yi da shi ya yi makanshi hankali ya yi abin da muke so sai mu zamna tare da shi shi yasa ba mu gwadi ko ɗai ba mu son wasu sojawa su hiba tare da eh, na horon shi yau da muka ce amirkan su ta yi saboda sun gwadi halin su suma ashe ba halin kwarai ba ne don radda aka yi ranyo da molifi ta zo da mutanenta sun gwada muna lalle eh, da tana magana ta ce su ba sai yawo ba ne su ba horon shi ba ne amman maganganun da ta yi da na ɗauki magana sai na ce sai da yawo da horon shi da su duka ɗai kai sun mahi koran shi zama muga da in ba mugunta ba ƙaƙa za ku zauwa ku ce mu cikin ƙasanmu in ba dan ba ku neman ku san mutane mi suke ciki ba da inda su nemi su san mi muke ciki mi niger suke ciki mi nigerian yake ba su tsammanin su zaka cikin ƙasanmu kuma su ce muna ga abin da za mu yi a mu ƙasanmu mun soji ne kuma ko wanda ba soja ba Nijar wanda ya san ciwon kan shi ba ka zawa kai dan kasar waje ka ce mishi ga abin zai a a'a in kai ga yaka nan baka gane ba bane amma mu soji soji Nijar ka zaka ka ce mana ga abin za mu yi ba ka da hankali ne da abin da mun kai abin da mun kai 26 ga watan julai ba wani ya samu shi ba ba wani ya ce muna mu yi ba duk wanda ke tsammanin wani ya ce muna mu yi bai da hankali ne bai sa abin da yake ba yau tun da mun kai wannan kin 26 ga watan julai ba wani ya samu ba wani bai iya samu mu yi wani abu maganganun wani ko maganganun wasu ba su iya samu mu sake hanyar da mun ka ɗauka hanyar nan da mun ka ɗauka Allah kaɗai ke hana muna eh, eh, yin ta kuma Allah bai hana muna yin ta don shi ya samu mu yi ta kuma insha Allah sai mun kai can duk wanda ke tsammanin shi ya samu ko shi ke iya hamuna muna wani abu ko shi ka samu mu yi wani abu ya je ya yi lisahi ya yi makanshi ya ba kanshi shawara ya gaya makanshi ya komo bisa hanya ya bi abin da mun ce ya yi ya bi abin da muka yi ya zamana tare da mu ko ya yi abin da ba shi ba muka yi ya yi hanyar shi amma wanda ya bi hanya wadda ba ta mu ba yana cikin matsala <laughs> yana cikin matsala tunda ba shi bane ba shi bane a shugaban mutanen da ke nan duka kewaye da mu mu ne mun ka ce za mu yi mu ne mun ka ce za mu yi mu mutane abin da ya kamata abin da muka ga ya kamata a yi musu kenan abin da muka tsammani ya kamata a yi mu mutane wannan duk wanda ya ce zai shiga tsakaninmu da mutane ya kama kanshi matsala ya kama kanshi matsala wanda ke son zama tare da mu wanda ke son aiki tare da mu ya zo ya yi abin da muka ce muna son a yi sai mu yi aiki tare da shi don in komo bisan wanga zancen amurkawa inda sun zamna inda mutanen kwarai ne mutanen da ake yarda da su waɗanda sun ka da su don ba su san abin da suke ci ba ne wani bai zawa cikin ƙasar ka yi maka wani aikin kwarai a'a da suka zo don kansu sun ka zo don unhanin sun ka zo ba mu son yanzu unhwanin wani bancin unhwanin kasanmu wancin unhwanin yan kasanmu bancin su duk wanda ya zo duk wanda ya ce zayin abin da baya unhwanin kasanmu ga zuwan shi ta ya zai mun ce musu za su taya kuma ta ya za su yi insha Allah da kasanmu ce duk wanda ke tsammanin saboda suna da karhi suna da menene suna da menene ba su ta ya bai san komi a zaman duniya ba bai san komi muke ciki ba san mu ce san mu ce yau ko mu ba mu nan Nijar ta riga ta wuce inda kasanta ko mu ba mu nan dukan mu CNSP eh, ko duka waɗanda an nan wurin sun bace an kashe su yaran da za su tasowa abinda mun kai wannan shine za su yi Nijar ta riga babu ta koma komowa inda take da kenan an kare wanda ke tsammanin tana komowa inda take da yadda ya saba unhwani da ita ko wasu suka saba unhwani da ita eh, eh, bai da hankali bai san abin da ya kai ba bai san menene Nijar ba yanzu yau insha Allah kokarin da muka shine duk abin da an na Nijar duk abin da an na Nijeriyan duk abin da ya kamata ya zamna nigerian ya zamna nigerian insha allahu kokarin da muka yi kenan abin da muke wata ku yi haƙuri bisan duka kunci da addakwai don komi kunci wata ran an cimma gaskiya an cimma abin da muke nema gare ku shine ku yi kokari ku yi haƙuri da abin da aka yi bakin ƙoƙarinmu da yara samari da maza da mata matasa muna da niyya niyya babba wadda insha Allah sai kun yi dariya muna da babban niyya babban niyya tun da aikin mu ne shi mun ka zo mu yi shi ne mun ka ce za mu yi insha Allah mun yi shi kun gani yadda za mu kokari abin da muka iya yi abin da muke so ku kama muna ku kama da ku saurari waɗanda ke gayin abubuwa waɗanda ba daidai ba ba mu saurari su sai fini wannan ku yi kokari ku kama junanku mu kama junanmu mu yi aiki tare Dan mu sami mu cito mu bisan halin da take ciki bisan halin da an kasa ta ciki kuma insha Allah wannan ya zo nan da kwanaki kaɗan insha Allah. To daga nan ya mai sai mu isa can filange inda a can ɗin ma dubun ta jama'a ne suka shirya wani taron gangami da aka shirya domin ci gaba da ba magabatan kasan nan goyon baya game da matakan da suke dauka na nema ma kasan mu cikakken yancin kanta shirya wannan taron gangami ya samu halartar magabata na gwamnatin na gargajiya na gunduma ta filange ga karin bayanin da wasu daga cikin jagororin al'umma suka yi a wajen wannan taron gangami wanga taron da kuka zo nan wurin ga tun daga manya mai martaba prefe da karabanshi wanga tare da ko muna muku godiya Allah ubangiji wata Allah da sa aka zo na wurin ga Allah ubangiji wata Allah sa ai taron nan lahiya godiya ce muka yi muku da wannan goyon bayan da kuka zo na sojoji wanda suka kama milkin wannan kasar kuma da gurin da suka dauka na ceton kasar ga mun samu incin kanmu yanzu kwari ta lalace gare mu yanzu ne muka samu incin kanmu kuma da gurin da muka suka dauka na kora sojojin ga na amurka cikin kasar yadda aka kori sojojin na kasar faransa haka nan ne su ma na amurka insha Allah za su tsaya haka muke son haɗin kan kasar nijar gaba daya mu zamo tsintsiya madar minki daya saboda abin da muka tunkara Allah ya biya mana bukatar mu mu cimma gurin mu sai haka muke son haɗin kai da kowa da mata da maza da manya da yara a tashi a yi tsaye-tsayen daka a haɗa kai mu samu mu kori turawa a cikin ƙasarmu waɗannan turawan kahirai abin da suka kwasa a cikin arzikin mu da an sani tun farko zoke yau da wallahi ba wanga matsayi ƙasarmu take cikin shi ba amma ba a gane ba tun can farko sai yanzu Allah da iko ne ya kawo muna waɗanda suka waye muna kai muka san inda ake sannan kan kowa waye a cikin ƙasa don haka tun da Allah sa mun gane cutan mu na aka yi zaluntar mu na aka yi za mu kora su a cikin ƙasarmu za mu tsayawa shugabanninmu su yi muna aiki ɗan ƙasa kowane ya ci arzikin ƙasa Allah ya sa ƙasa albarka Allah ya koro muna arziki ta inda ba mu yi sani zato ba don shi ba bature Allah tabaraka ta'ala ya faɗa alƙur'anin shi mai tsarki ce lan tarda kal yahuda wala nasara hatta tattabi amillatahum da ba yahude da ba nasare ba su zakkuwa cikin ƙasar ku su ba ku haɗin kai su yarda da ku ku yi mu'amala tare sai sun tsara muku nasu tsari dalla dalla abinda a cikin zuciyarsu in kun ce kun yarda lokacin da za su zama tare da ku idan kun ce kun saba ma su. har abada ba za su zama tare da ku ba don haka ba da sharri na basure sharri na yadda Allah ce gairil magdubi alaihim dalina amin to wallahi haka na magana ta kare Allah ce banda waɗanda yake hushi da su banda batacci waɗanda Allah ke hushi da su su ne watan yahudawa Allah na kin su kwarai saboda makiya al'umma annabi na sallallahu alaihi wasallama sannan kuma na biyu nasara su ne batacci Allah ce hina kin su to tunda Allah riga ce hina kin su kenan mu in ba mu ki su ba ba mu koyi da sunnar ta ala ba don haka mu ki su sai wanda ya jayo ra'ayi nai bisa kai ga taimaka ma kasar su eh kasar mu gabaki daya wannan sai mu rungume shi mu yi mu'amala da shi dan Allah tabaraka ta'ala ce ban hane ku yi mu'amala da waɗanda ba su yaƙa a cikin addinin ku amma mun hane ku ku yi mu'amala da waɗanda ga yaƙa ku ga addinin ku gabaki daya don haka waɗanda muke son waɗanda ke son kasar mu da ƙaruwa sai mu yi tsaye-tsayen daka mu rungume su mu yi aiki tare da su mu tafi tare da su Allah kama kasar mu kwanciya hankali Allah ba kasar mu zaman lahiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah godiya da ya gwada mana wannan rana na bayyana ma cewa shugaban kasa general Brigadier Abdulrahman Chani da gwamnatinsa cewa 'yan kasa suna malama wannan gwamnatin baya game da guri da ya sa gaba na koda sojawan amurka to ba zan tsawaita magana ba ina da magana biyu zuwa uku cewa shi idan kana gwagwarmaya da bature kasan san shi bature muƙubilan shaitanin biran shaitanin in ka ga bature ya fuskanto ka akwai shari tare da shi kuma in ka kore shi ya barka to yana bar maka sheri fa Sai nan yan kasa wallahi su hatarar ciya ya zama to macici a maɗanin ki ɗaya ka a yarda a ɗaga a iska shiga sannan na biyu kuma ai addu'a na da malamai da mata da maza da kana kowa ya zama to yana tera addu'a sai Allah ya kare mu da sharri Allah ya zama da wannan ƙasa lafiya kuma muna fata ubangiji subhanahu wataala ya kawo muna damuna mai albarka domin ni idan an yaƙi su wannan sharrin turawa to a yaƙi kuma sharrin yunwa cewa da muna cikin wannan hali shi ko ne maganin ta noma noma kuma yana zuwa da ayi ayyuka na kwarai al'umma su yi ayyuka na kwarai ayi sadaka ayi addu'o'i ayi dan uwanci a roki Allah shi kamar damuna mai albarka ya doke muna wannan tsadar rayuwa a cikin kasar mu ya kamu da kwanciyar hankali Allah ya ba ɗin dijiyar kwanciyar hankali ya ba mu haɗin kai gaba ɗaya Allah ubangi wannan shugabanni namu Allah tsare su eh, eh, sai nsp gaba daya muna isar da safifiyo gobe da zuwa da suna dukkan mata na gari kuma muna isar da safifiyo gobe da zuwa ga wannan taron da an ka eh, an ka tsara don saboda kora amurkawa a cikin kasar Najeriya muna isar da safifiyo godiya da ubangiji mu Allah ya sa wannan gurin da an ka dauka Allah ya cika mu Allah ubangiji kuma Allah shi yarda kuma Allah shi yarda cika mu wannan gurin da aka doka domin amurkawa su to daga bisani maye maye malamai ne suka shirya addu'o'i da sauka ta alkur'ani mai zargi a ce gaba da ake yi na roƙon Allah ya ba Nijar zama lafiya arziki da wadata tare da fatan Allah ya ba shugabannin musa sa'a dangane da duk wasu manufofinsu na alheri suke dauka domin kasan nan musamman ma kokarin da suke yi na hidda Nijar ko kuma ceto Nijar daga cikin halin ha'ulanin da ta shiga. wannan da suke makasan nan zagon kasa Allah kai muna magani su Allahumma alayka bihim fa innahum la ya'zuzuna Allahumma alayka bihim fa innahum la ya'zuzuna Allahumma alayka bihim fa innahum la ya'zuzuna Allahumma ja'al kaydahum fi tadlil wa arsal alayhim tayra ababil tarmihim bi hijarati min sijil wa ja'alhum ka'asfin ma'kul Allahumma ja'al al mujrimina fi azab jahannam khalidun la yuftar anhum wa hum fihi mublisun ma zallamnahum walakin kanu hum الظالمين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم لهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أنت إله من في السماء وإله من في الأرض لا إله فيه ما غيرك وانصرنا على أعدائنا وقلي هوائجنا إنك أنت السميع الداعي رب العالمين صاب سهم الله في أعداء الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقل أعداء بالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صاب سهم الله في أعداء الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقل أعداء بالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ya rabbal alamin ba samu lafiya ala illahi amin ya rabbal alamin ba ka lafiya amin Allah ya mu dukkan ko amin ya alamin ka da lafiya amin ka ba mu zama lafiya amin gida amin dukkan mayyan mu Allah tsare mu yaran maza da mata birni da kauye Allah ka ka zaman waɗanda aka son su ka Allah ka furta su kamar yadda aka yi ya يا اللهم هدينا فيما هديت وعافينا فيما عافيت وقنا برحمتك وصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اتيت نستغفر الله من جميع الذنوب ونعوذ بك نعوذ برداك من سعدك وبأهواك من عقوبتك وبفضلك لا ننسى عليك ومن الجميل ما تهون به علينا مصائب الدنيا mukammal shirin da jihar da magaram inda ranar jiya ne aka zo karshen cin kofin shugaban kungiyar koko gargajiya na jihar ta da magaram tare zaben yan koko wanda za su wakilci jihar ta da magaram a kwambalacin kofin gidan rediyo da talabijin na kasa rtn da ake shiryawa idan allah yarda a cikin watan mayu mai kamawa a cikin garin tawa gwamnan jihar ne ta da magaram kanal isufu labo ya jagoranci bikin kammala wannan kwamfala da aka shirya a cikin birnin da magaram ga karin bayanin da ismail usman wakilinmu ya aiko mana daga can zandayar wannan kwamfala ta kokowa gargajiya an sa ta ne ta kofi na shugaban kungiyar kokowa na jihar da magaram alhaji isaka mai karawura dangance da shirye-shirye na tunkara babban kwamfala ta kamfani na rtn wadda za ta gudana a jihar tawa daga ranar tara da watan mayu zuwa sha biyu da watan mayu yan kokowa nan na garin kance raba umaru shine ya dauki wannan kofi da tsabar kuɗi jika 300 wanda ya zo shi a matsayi na biyu shine murtala abdu daga eh, da magaranta ta da ya sami tsabar kuɗi jika biyu rabi Amurkan kura shine ya kare a matsayi na uku da ya sami tsabar kuɗi jika hamsin sai idi na bagawa na balbashi shi ma inda ya kare a matsayi na hudu ya sami tsabar kuɗi jika ɗari an ba da kyaututtuka daban-daban zuwa gabani na district daban-daban tsayin yan kokowa makaɗa da cali-cali bayyana muku da an kawo wannan karshen kwamfala inda aka saurari jawabi na mai girma gwamnan jihar da magaram da cikin jawabin shi ya kai godiya bisa kan kungiyar kokowar gargajiya na jihar da magaram da ta shirya wani babban kwamfala da aka mata taken haɗin kai da kishin ƙasa. kungiya ta jiha ta kokowa ta wannan jiha tamu ta samu ta yi wannan tsari sai mu ce waga kungiya muna mata matuƙar godiya muna ƙara mata ƙarfin gwiwa domin suna son su taimaka mu samu guri wanda muka sa gaba wanda ke cewa muna so mu kawo takobi a wannan jiha tamu da yarda Allah muna bisa hanya kuma ita wagga kunshiya wagga league tamu tana ta kokari kuna tuni yau da wata guda mun yi kwangwala ta shugaban kasa nan ga inda kowa ya yaba mana a cikin ƙasa a waje kowa ya yaba mu wannan jiha mu dangance da wannan tsari da muka yi sai mu ce ita wa kungiya ta jiha muna ƙara mata karfin gwiwa mu bayyana muku da cewa yan kokowa guda biyu su ne za su wakilci jihar da magaram a wannan babban kwambala ta kamfani na rtn wanda za ta gudana in allah su yarda a babban birnin tawa lele birnin adar